Allah madaukaki ya bayyana dalilin da ya sa ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matakin farko saboda aiko manzon Allah yana da matakai yana da matakai guda biyu mataki na farko shine zira qauman ma unzira aba'u mun aiko ka saboda ka yi gargaɗi ga mutanen da ba yi gargaɗi ma iyayensu ba fahim gafiluna saboda haka suna cikin gafalta wato gafalallu ne abinda Allah yake cewa ya aiko annabi Muhammad a mataki na farko mataki na farko yayi gargaɗi ga larabawa shine Allah yake cewa litun zira kauman ma unzira aba'u waɗanda ba a ba yi gargadi ga iyayensu ba kaga su ne larabawa da yake nufi wannan ya taho a suratul juma'a huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah shine wanda ya aiko a cikin ummiyawa wato Allah shi ya aiko ma jama'ar da ba su da karatu ba su da rubutu Allah madaukaki ya turo musu manzo daga cikinsu kaga ba'asa huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum an turo manzo daga cikinsu wannan shi ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'ummiyun su ne jama'ar da ba sa karatu ba sa rubutu wannan mataki na farko ne amma in ka dubi alkur'ani za ka ga ɗaya matakin na aiko annabi muhammad allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ga larabawa kaɗai ba wannan ya faɗa mana a suratul a'raf aya ta 158 qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an kace ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku baki ɗayan ku haka nan a farkon suratul furqan tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadira kaga kenan Allah ya aiko annabi saboda ya zama mai gargadi ga duniya gaba ɗayanta a matakin farko wato shine an turo annabi saboda ya yi gargaɗi ga larabawa to amma tun kafin ma Allah ya yi bayani game da amsar da larabawa za su bayar sai ya tabbatar mana ƙaddararsa me yace laqad haqqa alqawlu ala akbarihim Allah ya ce laqad haqqal ƙaulu ala aksarihim Haƙiƙa, kalma ta alƙawarin azaba ta tabbata akan mafi yawan larabawa fahum la yu'minuna saboda haka ba za su yi imani ba kaga tun Allah bai bayyana ma eh, wato bayanin yanda sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance ga jama'arsa ba nan take Allah madaukaki ya nuna cewar mafi yawa ba za su yi imani ba me ya dalilin mafi yawa ba za su yi imani ba saboda kalmar Allah ta tabbata a kansu wannan wace kalma kenan ita ce ake kira alkalimatul kauniya alkalimatul kauniya ita ce alkawarin Allah ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa ina mujallal na goma shafin 76 yake cewa inna hadha huwa alkauni da Allah madaukaki ya ce laqad haqqal qawl haqiqa kalma ta tabbata ala aksarhim akan mafi yawan su wace kalma yace wannan kalma ita ce ake kira alkauni alladhi la yakhruju minhu shay'un an mashi'atihi babu wani abin da yake fita daga nufin Allah da kuma ikon Allah saboda haka duk abin da ka ga yana aukuwa a duniya nufin Allah ne tsarin Allah ne wannan tsarin na Allah dama can Allah ya riga ya hukunta shi saboda ka ba yadda za a yi al'amari ya canza idan Allah ya hukunta za ka yi imani za ka yi imani idan Allah bai hukunta imanin bawa ba to ba zai taba imani ba to wannan hukunci ne na Allah shi ko Allah ba a tuhumarsa don me yayi kaza sai dai mun tabbata Allah bai zalunci to Allah ya tabbatar tun daɗewa. wannan kalma ta azaba za ta tabbata akan mafi yawan ‘yan larabawa su ne wato eh, ‘yan uwa ga annabi sallallahu Alaihi wasallam <clears throat> don haka yasa tun da Allah ya kaddara babu abin da zai canza shi wannan za ka ga misalinsa ta hujjoji kamar guda bakwai a cikin alkur'ani na ɗaya <clears throat> zai taho a ƙarshen wannan sura yana daga cikin abin da sura take karantarwa إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول idan allah فيكون إذا kasance to an gama. wannan kalmar ita ce ake kira alkalimatul kauniyya da ita ce Allah yake samar da halitta yake kaddara komi sannan na biyu a suratu yunusa kadhalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina fasaqu annahum la yu'minun a suratu yunusa Allah yace kalmar Allah ta tabbata akan fasikai kalmar Allah ta tabbata akan fasikai idan kalmar Allah ta tabbata akan fasikai wato kalmar azaba to sai Allah ya ce annahum la yu'minun ba za su yi imani ba saboda kai sa zaka ga fasiki al'amarin imani ya gagare shi yayi yayi abin ya gagara saboda Allah ya riga ya hukunta sai ya mar azaba amma idan Allah ya kaddara zai tuba zaka ga ya tuba na fasikai kenan in ka dawo game da kafirai kuma fa Allah madaukaki ya faɗa a suratu gafir aya ta shida wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika alal ladzina kafaru annahum ashabun nar kalmar Allah ta tabbata akan kafirai wace kalma kalmar azaba sai Allah ya ce to sai sun tabbata yan wuta kaga kamar yadda Allah ya magana kan fasikai a suratu yunusa haka ne ya magana akan kafirai a suratu gafir haka na kuma suratu zumar wanda nan kam Allah yake bada labarin abin da zai uku a filin hisabi wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kaga kenan a lahira kafirai za a samu mala'iku da suke musu tambaya kafin su shiga wuta ƙofar jahannama shi an bubbuɗe ta to akwai masu tsaron jahannama waɗannan masu tsaron jahannama suke tambayar su alam ya kun rusulun minkum ashe wasu manzanni ba su zo daga cikinku ba ya tuluna alaikum ayatu rabbikum suna karanta muku ayoyin Allah mahalicinku wa yunzirunakum liqa yawmikum haza suna ku game da haɗuwar wannan rana kalu za su ce bala kwarai masu wa'azi sun zo sun faɗa mun ji sai su kafa hujja da wancan kaddara ta Allah walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin kalmar azaba ta riga ta tabbata akan kafirai to wannan shi yake suratul sajda aya ta biyar walau shi'ina la'ataina kulla nafsin hudaha Allah ya ce damun so damun ba ma kowane rai shirya. inda Allah ya so duk duniya da babu kafiri sai ce a bai yi nufin hakan ba walakin haƙƙal ne. ne akwai kalmar alƙawari da ta tabbata daga wurina me kalman la'amla na jahannama min jinnati wannan nasi ajma'in Allah ya ce sai na cika aljanna da kuma jahannama da eh, sai na cika jahannama da mutane da kuma aljanu baki daya Allah ka saba mu bane wannan alƙawari ne na Allah haka na a hud hudu ayata 119 walau sha'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin inda Allah ya so da duk duniya yan adam babu rabuwan kai da kanmu ɗaya ne haka Allah ya ce illa man rahima rabbuka in yake cewa wala ya yazaluna na ko amma yan adam ba za su gushe ba zaka ga kawunan su na ta rabuwa ana samun rabuwan kai illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum Allah khalaqa qauman lil ikhtilaf gargadi gare su ba sun gafalta dama ba a samun gafili sai mutumin da wa'azi bai samu shi duk sa'ilin da mutum ya nisanci wa'azi to zai gafalta me Allah ya ce a gaba inna da Allah madaukaki ya kaddara cewa da yawa ba za su yi imani ba to hanyar imanin ma sai Allah ya datse ta Allah ka tsare mu domin idan Allah ya hukunta mutum ba zai imani ba hanyar da zai samu imanin ma Allah yana toshewa saboda haka sai ce inna ja'alna fi anaqihim aglalan mun saka kunkumi a wuyansu fahiya ila al-azqani saboda haka wannan kunkumi ya ya rike su zuwa zuwa ga habansu wannan yana ta bayanin ibn al-asiri da yake cewa eh, kamar yadda ake bayi a zamanin da ja'ala fi yadihi wa unuqihi al-ghulla za a kawo kunkumi sai a sa wuyan da hannu sai a hade su yace wa huwa al-qaidul muqtass bihim wato wani wani wato abin dauri ne wanda yake banta ga ainihin bayi haka ake mutane da anna aydiyahum musaqa ila a'naqihim za a dago hannuwa sai a hada da wuya sai a daure kuma da karfi to kaga mutum ba zai iya fita ba to haka Allah yake ma mutanen banza a ranar tashin kiyama kamar yadda ake ma bayi idan an kama bawa a haɗa wuyansa da hannuwansa a ɗaure to don haka kalmata ta da larabci abinda ake cewa al-muqmahu huwa rafi'u ra'sahu idan mutum ya daga kai saboda an kawo hannunsa an hada da wuyan aka aka daure saboda aka sai ya zama kansa yana kallon sama bai iya ko sun kuyar da kai shi sa Allah ya ce wa fahum ah, saboda kansu na sama ba su iya kallon kasa bare ma su ga wani abin da zai zama shirya gare su wannan Allah yana mana bayanin abin da ya yi makafirai to amma idan ka karanta wannan ayar a wasu tafsiri a wasu littafan tafsiri za ka ga da yawa malaman tafsiri suna ba da labari suna cewa shawa lamma eh, aslamatul ansaru lokacin da musulman madina aka samu mutane daga garin madina sun musulunta wannan labari da ya iso ga mutanen makka manyan gari hankalinsu sai tashi sun damu saboda kasancewar mutanen madina sun karɓi addinin musulunci kaga kenan su mutanen makka sun ƙi karban addinin musulunci amma kuma ga musulunci yana yaduwa a waje to wannan sai ta da hankalinsu ya tafaƙama amuru rasulillah suka ce lallai al'amarin manzon Allah dai yana daɗa ƙarfi saboda haka sai suka ce ya kamata a yi taron manya sai suka yi taro inda ake kira darun nadwa dama suna da wurin haɗuwansu wannan taro da aka yi sun yi ne ta shawaru fi amurin rasulillah don su yi shawara game da al'amarin manzon Allah wa na manyan gari suna guri, kamar utuba da utubatu ibn rabi'a da kuma dan uwansa shaiba ibn rabi'a da abu bin hisham da abu sufyan da ma wasu manyan gari suna da yawa to a lokacin da aka haɗu, iblis yana da labari saboda haka shi ma sai ya zo amma bai halarci wannan taron a surarsa ta asali ba sai rikida ya zo a suran wani tsoho daga yankin najad isa ka dana cewa tsohon najad saboda ya fito ta yankin najad da ya taho suka gan shi kamanninsa babu laifi ya ce yana bukatar shi ma shiga wannan taro aka ce bismillah zo to lokacin da suka shiga wannan wurin taron abu jahal sai ya ce wallahi la'ushi, ranar alaikun bi ra'ayin ma ara ni zan ba ku shawara ita wannan shawara ba na ganin akwai wata shawarar da ta fita a ra'an an aka min kulli batunin min ƙurashin shabban nasiban wasitan eh, fatiyan abinda nake gane ya kamata a yi shine a zaɓa daga kowace ƙabilan ƙurashawa, daga kowane tsatso na ƙurashawa. da larabawa a samu saurayi mai ƙarfi lafiyayye sun mai yi kulla fatan min saifan sariman waɗannan matasa idan aka haɗa su kaga kowane tsatso akwai mutum guda sannan kowace ƙabila akwai saurayi guda da yake wakiltanta to sai a ba ma kowane saurayi takobi abinda za a yi sai su je ƙofar ɗakin annabi sun ma ya darbunahu darbata rajulin wahidi idan annabi ya tashi fitowa sai gaba ɗaya su kai mishi sara Fa'iza idza to idan sun kashe shi a wannan lokaci kaga ba za a ce mutum guda ne kashe ba tunda waɗannan matasa suna wakiltar kowane kowace ƙabila kowane tsatso daga cikin tsatson ƙurashawa. Don haka idan aka yi haka ta tafarraqa damuhu bainal qaba'ili kulliha kaga jinin annabi zai rarrabu a tsakanin ƙabilu gaba daya shine sai Abu ya ce, wala azunnu hadha al-hayya min bani hashim yaqawuna ala harbi quraish kulliha bana tsammani zuriyar banu hashim su kaɗai za su iya yaƙan larabawa gaba ɗayansu saboda haka ƙarshen ta dai wa innahum iz ra'au zalika qabilul akala karshen ta za su ce to a biya mu diya kawai tunda dai an riga an kashe shi to kuma sun tabbata ba za su iya yakan larabawa gaba ɗayan su ba karshen ta za su ce a ba mu diyar kisan muhammadu ya ce fatu addi quraishun diyata saboda ka kaga larabawa gaba ɗaya sai su haɗa diyar su biya diyar muhammadu kaga an huta kenan to a nan iblis la'anahu allahu sai ya ce sadaka hadal fata dama yana ɗakin taron iblis ya ce kaga wannan saurayi shawarar da ya bayar ta yi gaskiya ne kaga shi iblis ya goyi baya saboda haka wannan shawarar ita ce ya kamata a ɗauka wa huwa ajwadukum ra'ayan duk ra'ayin da kuka bayar babu ra'ayin da ya kai na wannan saurayin kyau saboda haka sai iblis ya ce alƙawlu ma ni ina goyon bayan abin da ya faɗa la ara ra'ayan gairahu ba na ganin akwai wani ra'ayi da ya dace a ɗauka illa wannan wa tafarraqu ala qawli abi jahlin wa hum mujtami'u wa lahu saboda haka sai aka tashi a wannan ɗakin taron an gama mitin wannan ita ce shawarar da aka ɗauka an yi ijima'i a kanta fahimta ta hadu wannan ita ce shawarar da za a ɗauka don haka kowace kabila ta turo saurayi guda ko kowane tsatso na shawa su ba da saurayi guda ƙaƙƙarfa a ba shi takobi su zo su kwana a ƙofar manzon Allah yana fitowa a kansa. a sassare annabi sallallahu alaihi wasallam to nan fa'ata jibrilu annabi sai mala'ika jibrilu sai ya zo ga annabi muhammad wa akhbarahu zalika? sai ya ce kaji kaji ga abin da kafirai suka yi shawara a kai wa amarahu don haka abin da nake umurtanka Allah bi tafi mabuja'ika kar ka kwanta a makwancin da ka saba kwanciya a yau zai yabi tafi fa azina Allah lahu inda zalika daidai wannan gaba shine sai Allah ya aiko mu annabi izini akan yayi hijira bil khuruj ila al madina manzon Allah yayi umarni ga sayyiduna Ali bin Abi Talib an yana mafi mabujaihi sai manzon Allah ya ce masa sayyidina Ali zo ka kwanta a makwanci na to sayyidina Ali ya kwanta wa ya ce masa ittashih bi burdi hadhihi da wannan mayafin nawa fa innahu lan yakhlusa ilayka minhum amrun takrahuhu karka damu babu wani abin da za su iya yi wanda za su cutar da kai to sayyidina ali ya kwanta a shimfidan manzon Allah sun makarajar nabiyu shi kuma annabi sai ya fita a lokacin da annabi ya fita su waɗannan matasan har sun riga sun haɗu sun riga sun haɗu a ƙofar manzon Allah to amma da annabi ya tashi fita fa ƙabbaton qabdatan min turabin sai annabi ya ɗebi damkin ƙasa fa akhadha Allahu absarahum anhu ɗibar damkin ƙasan da yayi sai Allah ya rike idanun waɗannan matasa ba su iya ganin manzon Allah فجعل ينشر التراب على رؤوسه manzo Allah yana buɗe ƙuran akan akan fuskokinsu a kawunansu yana karanta wannan ayat da muka karanta inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun Maza Allah yana karanta wannan aya yana buɗa musu wama ba babu wanda ya ganshi saboda haka sai ya tafi shi ya tafi wannan kogo shine eh, min saurin wanda yake jikin dutsen saur da shi da Sayyidina abubakar ya bar sayyiduna ali bi makka hatta yu'addi anhu alwada'i sayyiduna ali shi zai biya masa ajiya da jingina da aro da sauransu wanda aka kawo manzon Allah allati kanat indahu wa kanat alwada'i tuda'u indahu saboda ana kawo ajiya mutane sukan kawo ajiya su ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam li sidqihi wa amanatihi saboda gaskiyar manzon Allah kaga kafirai sun yadda annabi mai gaskiya ne annabi mai amana ce saboda ka sai a kawo amana a bashi a kawo ajiya a bashi to tunda zai hijira ya bar gari kaga akwai bukatar a mayar wa mutane kayan su batal mushrikuna yahrusuna aliyan fi firash rasulillah kafirai suka kwana suna tsaron kofa sun dauka annabi yana ciki ashe ai sayyidina ali ne yahsabuna annahu nabiyyu suna zaton annabi ne ashe ba annabi bane falamma asbahu gari ya waye saru ilai sai suka shigo Fara'u aliyan sai ga sayyidina ali fakalu suka ce aina sahibuka ina ina mutuminka wato suna nufin ina annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai ya ce masa la adiri ni ban sani ba ban san inda yake ba faktassu asarahu daga lokacin aka fara neman wa zai kamo annabi ya zo da shi ana ta bin sawun shi wa arsalu fi talabi aka tura mutane ta wajen neman sa aka sa kuɗi ga duk wanda ya kawo annabi da rai ko a mace wannan labari da malaman tafsiri suke kawowa wannan labarin ba gaskiya ba wannan labarin ba gaskiya ba kuma za ka same shi a littafin tafsiri saboda haka wani in zai bar gida ma ya samu lakani saboda ka sai ɗabi ƙasa yana buɗawa yana tafiya yana karanta eh yana karanta wannan aya hadisin bai inganta ba za ka gani a takhariju kita fi kisira na Muhammadu al-Ghazali hadisin shafi na 163 to ai akwai abin da ma zai nuna maka cewa labarin bai inganta ba domin abin da hadisin ya nuna ai kafin annabi ya fito Allah ya makantar da idanunsu kafin ya fito Allah ya makantar da idanunsu to tunda Allah ya makantar da idanunsu me ma'anar a ce Ali zo ka kwanta kaga akwai tuka da warwara Allah ya riga ya makantar da idanunsu Allah ya hutar da annabi ya hutar da Ali kaga ba ma'anar Ali ya zo ya kwana a shimfidar manzon Allah tunda Allah ya riga ya hutar da shi kaga kenan ba ma'ana idan saboda ya biya ya mayar da amana ne ai ba sai ya kwana a gidan manzon Allah ba a matsayin wakili yana gidansa zai iya biyan zai iya zai iya kai hakokin mutane yana wakiltar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan ba gaskiya bane al-imam al-bagawi yace wannan ayar da muka karanta inna ta'alna fi a'naqihim aglal Allah madaukaki yace mafi yawan su ba za su yi imani ba dalili kuwa saboda mun sanya ƙunƙumi a wuyansu muka haɗa da hannuwansu ya zo ga haɓa Allah ya ɗaure saboda haka ba za su iya sun kuyawa bare ma su ga shiriyar Allah ba saboda haka sai al-Imam Bagawi ya ce wannan ayar Allah ya kawo ta ne ala tariqil misli ana ba mu misali ala tariqil masali Allah yana buga misali ne ba wai haƙiƙa haka Allah ya musu ba wato idan kaga mutum ya kasa imani to Allah ne ya hukunta ba zai imani ba Allah ya haɗa hannuwansa da wuyansa ya ɗaure ta inda duk wata alamar shiryar ba za ta zo gare shi ba walam yakun hunaka gillu al-imam al-bagawi yace babu wani kunkumi wanda aka sa a wuyan kafiri ba wai an sa kunkumi na zahiri bane wannan misali ne Allah ya bayar misalin da Allah yake nufi mana'anahum anil imani mun hana su ba da su yi imani ba bima wani'a akwai abubuwan da muka saka musu a halittansu wanda zai hana su su yi imani din Faja al-aglala masalan lidhalika saboda haka sai Allah ya bawo misali da kunkumi da ya kawo tunda Allah ya ce mafi yawansu ba za su yi imani ba me yasa ba za su yi imani ba Allah yana cewa ai mu ne muka kaddara wasu abubuwa da za su hana su imani don haka in ka dubi aya ta gaba nan ma Allah madaukake ba da misali ya ce wada'alna min bayni aydihim wa min khalfihim fa Fa a washe a na a wasu fahimta ya ta sayo. yake kange su Anil haƙƙi daga gaskiya. Wa mun kalli saddan ta bayansu ma mun sanya abin da yake kange su daga gaskiya. Fa agashai sai muka lullube su. Ka Allah ya tsara gaba ya tsara baya ya rufe samansu Fahim Ladi Hussar-1 don haka ba su iya ganin shirya. wato Allah yana cewa idan ya hukunta halaka ga bawa to duk wata hanyar tsira duk wata hanyar shirya ba ta samuwa gare shi saboda kai sa ya ce ma annabi wa sawa'un أم لم تنذرهم لا يؤمنون wa sawa'un alaihim Allah ya ce ma annabi daidai ne gare su a anzartahum shin kayan su gargadi am lam zirhun ko ma ba kai musu gargadi ba Allah ya ce la nuna ba za su yi imani ba me yasa ba za su yi imani ba wancan kalma dai alqawlu din alƙawarin Allah Allah ya riga ya hukunta cewa ba za su yi imani ba saboda haka ba za su yi ba to menene alamar samun tsira sai Allah ya ce إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Allah madaukaki ya ba da alama ta tsira, Allah samu dace da ita. Inna ma tun ziru ba a zikira, wanda za ka iya gargaɗi gare shi ya amfana shine mai bin wa'azi wa kashiyar rahmana bilgaibi wanda ke tsoron Allah a fakaice mai tsoron Allah a ɓoye mai neman wa'azi kaga abubuwa guda biyu Allah ya faɗa fa bashirhu bi magfiratin sai ka masa albishir zai samu gafaran Allah wa ajirin zai samu lada karimin mai karimci Allah ka samu dace da wannan siffa saboda ka Allah ya bayyana mana alamomin shari'a guda biyu ne ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya rahman bil ghaibi wannan ayar ita ke nuna maka shin kana tare da alamar tsira ko halaka idan kana tare da alamar tsira to zaka dauki abubuwa guda biyu din nan man ittaba'a dhikra zaka ga mutum yana neman wa'azi da kanshi idan aka ce mutum yana neman wa'azi da kanshi zai iya kashe kuɗi saboda ya je ji wa'azi a wani gari zai bar sana'a saboda ya je ji wa'azi da kansa idan ma yana zaune ne zaka ga ya fifita jin wa'azi akan kiɗa to wannan shi ake nufi da ittiba'u zikiri mutum yana bin zikirin shi kansa idan babu alamar shirya ga mutum zaka ga bai sha'awar wa'azi baya sha'awar wa'azi to abu na biyu shine a samu da tsoron Allah kuma a boye domin ko da kana bin wa'azi to idan baka tsoron Allah a goye to wannan bin wa'azin naka shi ma bai da ma'ana da abubuwa guda biyu ne taqwallahi fil ghaib yani khashyatuhu fi sirri ka ji tsoron Allah a lokacin da kake wajen da ba mai ganin ka sai Allah idan har kana da wannan siffa to akwai alama zaka tsira wannan shine malamai suka ce abubuwa guda biyun nan su ne dalilu kamalil imani duk mutumin da ya samu guda biyun nan to imaninsa ya cika imaninka ya ƙosa imaninka ya rika ya zamanto kana bin wa'azi sannan kuma kana tsoron Allah a ɓoye to wannan shi ke sa Allah ya gafarta ma bawa a ranar tashin kiyama ai shi yasa in ka dubi karshen aya Allah ya ce fa bashirhu bi magfiratin kayi wa mutumin nan albishir da samun gafara inda zaka tafi farkon suratul mulk aya ta goma ai abinda Allah ya ce innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi me yace a gaba lahum magfiratun wa ajrun kabirun wanda zai ji tsoron Allah a ɓoye shi kadai babu kowa ya ji tsoron Allah Allah ya ce to kamar albishir akwai gafara akwai lada kaga a ƙarshe a can suratul mulk Allah ya ce lahum maghfiratun wa ajrun kabirun anan surati yasin fa Allah ya ce fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karimin wanda ke nuna maka mutum zai samu martaba wannan idan aka ce malada alkarim a duk alkur'ani to ana nufin aljanna ne in dai kaga Allah ya ce zai maka sakayya sakayyar sai ya hada ta da kalmar karama to babu shakka wannan sakayya aljanna ce Allah ka samu dace da ita don haka yasa in ka dawo suratu qaf zaka ga amsa aya ta 31 zuwa 35 Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'idin za a matso da aljanna ga masu kiyaye Allah ba ta da nisa a ranar tashin kiyama haza ma tu'aduna sai a ce kun ga aljannan nan ita ce dama aka yi ta muku alkawarinta likulli awwabin hafizin to sai aka ce suwaye aka yi musu alkawarin aljanna man khashiyar rahmana bil gaibi wanda ya ji tsoron Allah a ɓoye ashe kaga kenan da Allah ya ce ajirin karimin a suratu qaf sai ya tabbatar mana gidan aljanna ne waye yake samun gidan aljanna allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wannan shine zo a suratul mulku a suratu yasin fa man ittaba'a dhikra wa khashiya rahmana bil a suratu qaf man khashiya rahmana bil ghaibi wa bi qalbin munibin ashe kaga sakamakon wanda ya ji tsoron Allah a boye ita ce gidan aljanna babu ko shakka ka samu gafara ka samu gidan aljanna abubuwa guda biyu Allah ya ce udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud ku shiga gidan aljanna kuma wannan rana ce ta dawwama sai Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid duk abin da suke so akwai shi a gidan aljanna sannan kuma muna da ƙari idan ma zuciyarka bata ma ba to Allah zai baka abin da kake so wannan yasa aka samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hadisi da aka samu waɗanda suke tabbatar da addu'o'in da mazan Allah yake a sallah bai fashi bai su wannan ya zo ta riwayar Ammar bin Yasir wannan ya zo ta riwayar Ammar bin Yasir hadisin yana sahihun Nasa'i hadisi na 1304 da kuma sahihu Abi Dawud a wannan hadisi Ammar bin Yasir ya yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya da'u bihi Ammar bin Yasir ya ce, annabi yana wannan addu'ar a sallah baya barinta Allahumma bi ilmika al-ghaibi wa qudratika Allahumma bi ilmika al-ghaiba wa qudratika ala al-khalqi ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha alim idha alimta al-wafata khayran li wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahadati wa kalimatal ikhlas fi ridha wal ghadab wannan addu'ar manzon Allah bai barinta kamar yadda Ammar bin Yasir ya faɗa kuma addu'a ce da ya kamata a ce mutum yana yin ta a sallah saboda duk sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin gabatar da wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in manzon Allah wanda ya kamata a ce musulmi ya rike babu fashi ka samu tsoron Allah a ɓoye don ba kowa da ke da wannan siffa ba sai wanda ya samu kamalul iman wanda imaninsa ya cika to shi ne wanda za ka samu yana tsoron Allah a fakaice yana tsoron Allah a ɓoye ba wai a gaban mutane kawai ba to shi yasa annabi yake wannan addu'a in ka dubi bayanin ibnu taymiya da ya kawo a littafin majmu'u fatawa yana mujalla na goma sha shida shafin ɗari da saba'in da biyu yace ƙalu inna ma yuhadhdhiru man ya ƙabal wa inna ma tafi ubil ilmi man amila bihi wato abinda aya take karantar da mu inna ma tunziru man ittaba'a zikira wa khashiya rahman bil waye wanda wa'azi yake amfana sa sai Allah ya gaya mana alamomi guda biyu na ɗaya mutumin da yake bin wa'azin idan kaga kana sha'awar ka ji wa'azi har ma zaka iya cire kuɗi ka saya ko ko za ka nemi aro ka sa za ka iya ɗaukar lokaci kana sauraron wa'azi to akwai alamar shirya tare da mutum idan zuciya ta bushe mutum ba zai sha'awar hakan ba za ka ga ko da karatun alkur'ani aka sa za ka gyangyaɗi ya kama mutum yana son ya yi bacci bai son wannan wa'azin yana allah allah a kashe amma idan ka ga mutum yana bin wa'azi to akwai alamar tsira tare da shi Allah ka samu dace da shi sannan kuma tsoron Allah a ɓoye ah, don haka yasa shi alƙur'ani idan ka bi shi yana zama shirya gare ka idan ka juya mar baya sai zamanto dalilin halaka gare ka shi yasa alƙur'ani ba a juya masa baya alƙur'ani da'iman mutum ya yi ƙoƙari ya ga yana mutum ya yi ya ga cewar yana kusantarsa ba nisantar shi ba shine bayanin ibn taymiya ya ce wa inna ma yantafi'u bil ilmi man amila bihi waye wanda ilimin sa yake amfana sa shine mutumin da yayi aiki da ilimin sa faman istama alquran fa amana bihi wa amila bihi idan mutum ya saurari alqur'ani yayi imani da alqur'ani yayi aiki da alqur'ani sara minal muttaqin to sai mutum ya zamanto cikin masu kiyaye Allah allazina hum huda lahum waɗanda suke alqur'ani eh, allazina huwa hudallahu wanda Alƙur'ani yake zama shiriya gare su wa man lam yu'min bihi wanda bai imani da Alƙur'ani ba walam ya'mal bihi ko kuwa yayi imani da Alƙur'ani amma baya aiki da shi sai ibn taymiya yace lam yakun minal muttaqin ba zai zama cikin masu kiyaye Allah ba walam yakun mimman ihtada bihi ko ba zai zama cikin waɗanda suka samu shiriyar Allah ta alƙur'ani ba saboda haka yasa Allah yake cewa qul huwa lil amanu hudan wa shifaa'un wal la yu'minuna fi azanihim wa huwa alaihim ama kaga kenan Allah ya tabbatar mana shi alƙur'ani yana zama shiriya ga masu imani yana zama waraka ga masu imani amma waɗanda ba su yi imani ba fa sai Allah ya ce fi azanihim waqarun a kunnuwansu Allah ya saka wani abu ya toshe. wa huwa alaihim ama sannan kuma shi alqur'ani ta gaban su ba sa iya ganin shi saboda sun makance so kaga kenan an toshe kafan sauraro sannan an toshe kafa na gani wanda zai iya zama dalilin shari'a gabawa Allah ka tsare mu domin aya ta gaba ta ce وكل شيء أحصيناه في إمام Allah yana tabbatar da cewa ya gama komi saboda kai sa yace inna nahnu nuhyil mauta lallai mu ne muke raya matattu wa naktubu ma qaddamu asarahum mu muke rubuta abinda suka gabatar wa asarahum da kuma guraben da suka bari to sai Allah ya ce wa kulla shay'in kowane abu ahsaynahu mun kiyaye shi an ƙididdige shi an rubuta shi fi imamin mubin a cikin littafi mai bayani wato shine littafin lauhil mahfuz kaga Allah ya tabbatar komi ya karkare kafin mahalittan duniya wanda zai zama shiryayye Allah ya riga ya rubuta wanda zai zama tobatacce Allah ya riga ya rubuta wanda shine ibn kasir yake cewa naktubu a amalahum abinda Allah yake faɗa anan, muna rubuta ayyukan yan adam allati ruha bi anfusihim aikin da kai da kanka kayi sallah yi azumi aikin da kai da jikinka Allah yana rubutawa wa atharahum allati atharuha min ba'dihim to akwai kuma aikin da ba da jikinka kai ba kamar misali ka taimaka an gina masallaci saboda haka ana ta sallah a masallacin kaga wannan gurbin ka ne saboda ka sai Allah ya ta rubuta maka lada bayan ka mutu fa najzihim ala zalika aidan aikin da kai da jikinka an baka lada sadaqatul jariya da kabari ka gina masallaci ka gina makaranta ka gyara wata gada ka taimaka ma gidan marayu ko wani abu matukar wannan abin yana gudana a bayan mutuwarka to Allah yana rubuta maka ladan ana kai maka shine sai Allah ya ce to kuma wannan ma karka dauka Allah bai san shi ba komai Allah ya riga ya rubuta a lauhin mahfuz dama can kafin ma Allah madaukaki wannan abin ya kaddara aukuwansa to babu shakka wanda ke nuna cewar shi Allah iliminsa ya gabaci dukkan komai ko da shike shi ya turo manzanni amma Allah yana da sanin waɗanda za su yi imani da kuma waɗanda ba za su yi imani ba wannan kalma ta imamun mubin tana nufin allahun mahafuz don haka a cikin alkur'ani ka ga Allah ya kawo sunan Lauhin mahafuz da kalmomi daban-daban ko dai a kira shi alkitabul Makinun, ko a kira shi al’imamun mubin ko a kira shi allahun mahafuz ko a kira shi al ko alkitabul mubin wannan duka ya zo a cikin alkur'ani akwai dalilai kamar misali a suratul hajji alam ta'lam anna allah ya'lamu ma fi samai wal ardi inna zalika fi kitabin illa iyaka yace fi kitabin yana nufin allahul mahfuz wannan yana cikin littafi sai Allah ya ce inna zalika ala allah yasir wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu ta'ala. a suratu fatir aya ta 11 Allah ya yace وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب نما كتاب كوي يفدا ينا نفي الله المحفوظ نما كما الله يتي إن ذلك على الله يسير سورة التوبة آية 51 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا wa alallahi wakalin mu'minu saboda ka cewa ma kataballahu kaga yana nufin me Allahul mahfuz yana nufin ma qaddarahu Allah subhanahu idan ka dubi labarin annabi Musa alaihi salam a lokacin da ya je ga Fir'auna Fir'auna ya masa tambaya fama balul qurunil ula ina labarin zamun nan farko saboda an yi mutane dubun dubata miliyoyi sun yi rayuwa sun mutu ina labarinsu ƙala sai ce ilmu ha'in da rabbi fi kitab sanin waɗannan yana wurin Allah kuma yana cikin wani littafi kaga dai Allah yana ta cewa kitabun kitabu la dillo rabbi wa la yansa saboda yi sa duk inda ka ga, Allah maɗaukaki yana kawo kalmar alkitab ibn al-qayyim al-jawziya yace wannan ma'anarsa bi anna Allah kataba ma sabaqa bihi ilmuhu min maqadiril khalaiqi ila yawmil qiyamati fil lawhil mahfuz Allahul mahfuz shine wanda Allah madaukake rubuta duk abin da zai auku kaddara ta halitta wa huwa alkitabu alladhi kataba fihi zalika eh, tilka almaqadir duk abin da Allah ya kaddara sai ya rubuta kafin abin Allah ya halicce shi qabla an yakhluqahum wa mustaudi'un mustawdi'un uh, wa mashi'atahu azza wa idan ana cewa Allah yana da nufi babu shakka Allah yana da nufi ina za a samu nufin Allah to sai a nemi Allahul Mahfuz wannan littafin anan ne Allah tabaraka ta'ala ya rubuta manufofinsa saboda ka duk abin da Allah ya yi nufin zai auku yana cikin Allahul Mahfuz to ibn al-qayyim jawziya yake cewa kuma wannan babu wani sabani a tsakanin sahabban annabi Muhammad <clears throat> sallallahu alaihi wasallam eh, ajma'a sahabatu wa tabi'una wa jami'u ahli sunna da sahabbai da tabi'ai da dukka masu aqidar sunna sun yarda da cewa Allah ya riga ya san wanda zai yi imani nan gaba kuma Allah ya san wanda ba zai yi imani ba saboda ka kafin ma a ci gaba da bayanin manzancin annabi Muhammad sai da Allah ya tabbatar ma annabi wannan maganar Allah yana yin ta ne da annabi ya ce ya kai Muhammad ka sani ba kowa zai yi imani da kai ba mafi yawansu ba za su bi ka ba me dalili saboda na riga na yi alkawari akwai waɗanda makomarsu wuta ce wanda Allah ne alkawarin haka don haka yasa ya kaddara waɗannan makomarsu wuta ce ba za su yi imani ba

فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون تفعل الله زي بعد مثال maganar da ya faɗa tunda Allah madaukaki ya riga ya tabbatar ba kowa zai imani ba yace mafi yawan su ma ba za su yi imani ba me ya dalili saboda ya kaddara to sai ba da misali zai ba mu annabi misali da wannan hukuncin da yayi shine yace wadrib lahum masalan ka kawo musu misali ashabal karyaci mutanen wani ƙauye iz ja'ahal mursalun a lokacin da manzanni suka je ma mutanen ƙauyen wato wannan labarin da Allah zai bayar Allah yake gaya ma annabi Muhammad ya karanta wannan labarin gawa ga mutanen makka don aka ce lahum kai tsaye ana magana ne da mutanen makka wato Allah yana ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanta musu wannan misali ka karanta musu wannan misali liya'tabiru bima hadasa tana yiwuwa wannan labarin ya zama abin lura ga mutanen Makka tana yiwuwa dalilinsa su samu tsira daga halaka bisababi kufrihim daga wannan kafirci da suke yi kaga wannan misali ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada shi ga manzon Allah a wannan misalin da Allah ya kawo sai ya zamanto ya shafi mutane kashi uku na ɗaya shi kansa manzon Allah wannan misali ne gare shi wato wannan misalin da za a bayar karantarwa ne darasi ne gare shi cewar Allah ya aika ma wata alƙarya manzanni ba mutum ɗaya ba manzanni shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi kadai Allah ya aika garin Makka ko ashe kaga wannan abin lura ne da farko ga shi kansa manzon Allah abin lura ne gare shi Allah ya aika wasu manzanni ga mutanen wata alƙarya waɗannan manzanni guda uku ne Allah li ashabil qarya yasira kama eh, yasbira kama sabaru wato farko sai Allah ke gaya wa annabi ah, mun aika ma wata alƙarya manzanni waɗannan manzanni sun yi haƙuri to kai ma yanda muka aike ka ka zama mai haƙuri kaga sai ya zama karantarwa ga manzon Allah wa matsalar li ashabi Muhammad sannan su kansu sahabban annabi Muhammad wannan labarin da za a bayar shi ma darasi ne gare su kaga labarin zai zama darasi ga manzon Allah ya koyi haƙuri labarin zai zama darasi ga sahabban manzon Allah yaktadu bi hadha ar-rajul al-mu'min alladhi ja'a min aqsa al-madina an samu wani durunci sai dai karba addinin Allah saboda haka wannan ya zama misali ga sahabban manzon Allah kada tsoron halaka ya raba mutum da gaskiya kada ka yarda tsoron zaka halaka ya raba ka da gaskiya to amma inda tafsirin yake kamar in ka dubi littafai yadda eh, suka kawo tafsirin wannan labari da Allah madaukake ya bamu a nan za ka ga labarin ya samu fahimta kashi uku na ɗaya cewa Allah Maɗaukaki yana bamu labarin annabi isa alaihi salamu ne zamanin annabi isa alaihi salam ba asahum ila madinati antakiya zamanin annabi isa alaihi salam yana tura almajiransa suna shiga garuruwa suna wa'azi to sai ya tura wasu mutane guda biyu zuwa ga wata alƙarya da ake kiranta antakiya wannan alƙaryar a yanzu tana ƙasan turkiya wannan alƙarya tana nan har yanzu amma tana ƙasan turkiya to za ka gani mafi yawan malaman tafsiri mafi yawa akasarin malaman tafsiri suna cewa wannan ya auku ne a zamanin annabi isa alaihi salam eh, i'tamadahu aksarun mufassirin wa qaddamu fi tafsirihim lil ayat in dai zaka bude wannan gurin a littafin tafsiri <clears throat> to akasari zaka tarar da wannan labarin ne wace alƙarya ce ta ce maka sunanta antokiya <clears throat> wannan alƙarya tana birnin tana ƙasan turkiya zamanin annabi isa alaihi salam ya tura almajiransa mutum biyu suka je wannan gari suka yi wa'azi shine ibnu kasir yake cewa huwa alladhi lam yadhkur lam yudhkar an wahidin min mutaakhirin mufassirin ghayru wannan labarin shine ma wanda zaka samu duk malaman tafsiri na baya banda na farko zaka ga wannan labarin haka suke dauka akan cewa labarin annabi isa alaihi salam ne saboda ka zaka ganshi a littafan tafsiri tafsirin ibnu kasir tafsirin al-imam al-bagawi tafsirul kashab tafsirin ibnu juzayyin shine at-tashil zaka gani a tafsirin eh, zaka gani a tafsirin irshadul aqli salim na abu su'ud kusan akasarin malaman tafsiri wannan labarin suke faɗa suna cewa labarin yana da asali daga qatada fi ma balagahu al-imamu qatada tabi'i ne da shi al'imamu katada shi kansa labarin ba shi da wata wata hujja ingantacciya da ta jingina wannan ga manzon Allah illa dai an samu daga al'imamu katada yana cewa dukira lana anna isa ibn maryam ba'atha rajulaini min alhawariyina ila antakiya labari ya iso gare mu cewa annabi isa alaihi salam ya aiki biyu daga cikin hawariyawa kasan almajiransa su ake kira alhawariyun ya aike su birnin antakiya wanda a lokacin tana yankin rum kamar yadda a yanzu a aci ake cewa tana cikin turkiya fakazzabuhuma da ya aika almajiransa guda biyu sai mutane wannan alƙarya suka ƙaryata almajiran <clears throat> fa'azzahuma bisalisin saboda haka sai annabi isa ya karfafa da almajirinsa na uku kaga kenan an samu almajirai mutane uku to babu shakka wannan zaka gani a tafsirin al-imam tabari wanda shine asali wanda ya rawaito labarin bi isnadihi a littafin tafsirin jami'ul bayan game da ita wannan aya ya danganta wannan labari ga al-imam qatada al-imam qatada shi kuma bashi da wata hujja da aka samu daga manzon Allah laisa fi siyaqil qissa fil qur'anil karim sannan in ka dubi Alƙur'ani, babu inda Alƙur'ani ya mana ishara da cewa akwai annabi Isa a labarin nan me Allah ya ce wadrib lahum matsalan ashabal qarya iz a mursalun karanta musu misali mutanen wata alƙarya manzanni sun je gare su fakazzabuhuma suka ƙaryata su fa'azzazna bisalisin sai muka ƙarfafa da manzo na uku kaga a cikin labarin babu inda aka ce annabi isa ko kuwa babu inda aka kira suna annabi isa amma kuma duk da aka zaka samu malaman tafsiri gaba ɗaya sun yi ijma'i ala anna hadhihi alqarya hiya antakiya abin ya auku zamanin annabi isa alƙaryar da abin ya auku ita ce birnin antakiya kuma wannan fahimta ba ta da wata hujja in ma ta hadisin manzon Allah ko ta maganar sahabban manzon Allah wannan fahimta na farko kenan wanda shi a akasarin littafin tafsiri inda zaka bude zaka ga an ce ai abin ya auku ne a zamanin Annabi Isa Annabi Isa shi ne ya tura almajiransa wannan fahimta ta farko kenan fahimta ta biyu game da wannan labarin ba almajiran annabi isa ba ne allah da kansa ya tura manzanni zuwa ga wani birni kamar yadda ya faɗa wadrib lahum matsalan ashabal ƙaryati iz ja'a hal mursalun idan aka ce al-mursalun waɗanda aka aiko su waye aike su manzan Allah ne ya aike su kaga ba magana annabi Isa alaihi salam wannan ita ce fahimta ta biyu to kuma <clears throat> wannan ita ce fahimtar da ake danganta ta ga Abdullahi bin Abbas sahabin manzon Allah eh, daga tabi'ai akwai Ka'bul Ahbar akwai eh, Wahab bin Munabbahin da sauransu ah, wannan fahimta ta biyu kenan fahimta ta biyu zahiri Allah da kansa ya aiki wasu manzanni zuwa ga wata alkarya to amma duk da haka sai suka ce wannan alkarya ita ce Antakiya ita ce birnin Antakiya kaga kenan abin da ya bambanta wannan fahimta da fahimta ta farko wancan fahimta ta farko an ce annabi Isa ne ya tura almajirai fahimta ta biyu fa ba annabi Isa ba ne. Allah ne ya tura manzanninsa zuwa ga birnin Antakiya tunda shi Allah bai bayyana mana sunayen manzannin ba ai abin da ayat ta nuna kenan واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون Allah ya ce ya tura manzanni wato manzanni sun je ga mutanen alƙarya kaga Allah bai kira sunayen manzannin ba to kuma in ka dubi alƙur'ani a gurare biyu ai Allah ya tabbatar mana ba duka manzanni ne ya bayyana sunayensu ga manzon Allah ba misali a suratul nisa'i aya ta 164 wa rusulan qad qasasnahum alayka min wa rusulan lam naqsusum alayka Allah ya ce akwai manzannin da mun karanta maka labarin su a da akwai manzannin da bamu mu taɓa karanta maka labarin su ba ashe kaga akwai manzannin da shi kansa manzon Allah bai san su ba saboda yawan su sannan a suratu gafir aya ta 78 Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alaiha Allah madaukake ce mun aiki manzanni kafin zuwanka daga cikin su akwai waɗanda mun baka labarin su daga cikin su akwai waɗanda bamu baka labarinsu ba to kaga wannan fahimta ta biyu al-Imam tabari ya kawo ta har yanzu ya kawo wancan riwaya ta farko wanda ta samu hadisin Qatada ya kawo riwayan nan ta biyu a littafin sa Jami'ul Bayan sannan ya danganta wannan fahimta ga abdullahi bin abbas da kuma wasu tabi'ai to wannan fahimtar ita ma har yanzu dai babu hujja a kanta babu shakka kamar yadda abdullahi bin abbas yake cewa allah ya aiki wasu manzanni amma ba a gaya mana sunayensu ba wannan gaskiya ne to amma sai aka ce birnin antakiya to nan ne har yanzu dai labarin shi ma sai ya faɗi amma kuma wannan labarin sai zama ibn taymiya yana karfafa mishi in ka dubi littafinsa da ya rubuta da ake kira aljawabu sahih yana mujallar na biyu shafin ɗari biyu da arba'in da bakwai kuma ibn kasir sai ya zama shi ma yana goya ma ibn taymiya akan wannan fahimta in ka dubi tafsirin ibn kasir zaka ga ibn kasir ya ɗauko wannan fahimtar yana ƙarfafa mata akan cewa an rusulun rusulul mursalu na min indillah babu shakka gaskiya ne manzannin Allah shi ya aiko su wannan yana cikin aljawabu sahiya gan ganshi a mujallal nabi shafi na 245 da kuma mujallal nabi shafi na 247 قد ذكر طائفة من المفسرين أن هؤلاء كانوا min alhawariyin ibn taimiyya ya ce to akwai malaman tafsiri da suke cewa ai annabi isa shi ya tura waɗannan manzanni almajiransa wa annal qaryata antakiya ce kuma birnin da Allah yake magana a kansa shine birnin antakiya to sannan a wannan birnin aka samu wanda ya gaskanta manzannin mutum ɗaya wanda ake kiransa habibun najjar summa inna ba'dahum yaqul sai ce to duk da haka sai aka samu su malaman tafsiri suna cewa innal masiha arsalahum fi hayatihi a lokacin da annabi isa ya aike su yana da rai amma kafin su je Allah ya dauke shi walakin nan ma'ruf inda nasara to sai ibn taymiya ya ce amma ai labarin yana wajen kiristoci nasara suna da wannan labarin amma yadda labarin yake a wurin su inna ahla antakiya amanu bil hawariyin wattaba'uhum lam yuhliki Allah ahla antakiya akwai labarin a wajen nasara yanda labarin yake a wajen nasara annabi isa ya aiki almajiransa wannan birnin antakiya sun je sun yi wa'azi mutanen antakiya sun musulunta saboda ka ba a hallaka mutanen ba to sai ibn taymiya ya ce amma in ka dubi alqur'ani fa abinda alqur'ani yake nuna mana sai ya nuna ya halaka mutanen wannan alkarya to kaga kenan an samu bambancin labari ta yanda ya zo wajen nasara da yanda malaman tafsiri suke bayarwa ga wajen nasara lamaji a rajulun min aksal madina a wajen nasara babu labarin habibun najjar akan cewa wani mutum ya zo a guje ya gaskanta manzannin Allah wa an ilmazkuri na fil qur'an laisu min alhawariyin hawariyin wa hadha asahul qawlaini inda ulama'il musulmin wanda shi ibn Taymiya yake karfafa cewa babu shakka ba almajiran annabi isa ba ne fahimta mafi inganci shine cewar allah maɗaukaki ya aika manzanni da kansa ba maganar annabi isa shi ya tura waɗannan manzannin ba da wannan ya ba da hujjoji a littafin nasa ta riwayar muhammad bin ishaq hadisin da ya kawo daga salamatu bin al-fadli wanda ya ba da labarin wahab bin munabbihin dama da shi da abdullahi bin abbas da kuma ka'abul ahbar suke da wannan fahimta akan cewa ba wai annabi isa ne ya aiki ba wai annabi isa ne ya aiki almajiransa su je birnin antakiya ba abinda wahab bin munabbihin yake cewa annahu kana rajulan min ahli antakiya akwai wani mutum a wannan birnin sunansa habibun annajar to nan wata, riwayar a ce kafinta ne shi yasa ake kiransa annajar yana sana'ar wato sassaƙan gumaka Ta sannan kuma wa kana ya daɗe ba shi da lafiya a wannan gari ƙad asra a fihin cutar kuturta ta yi tsanani gare shi wa kana manzilhu inda babin min abwabil madina shi wannan mutumin gidansa yana daidai kofar birni kofar shigowa gari daga cikin kofofin wannan birnin kenan baya zama a cikin gari yana zama a bayan gari musamman saboda larurar da yake fama da ita na kuturta to ya zama yana zama a can bayan gari to yana cewa wannan ma fahimtar ta zo daga abdullahi bin abbas da kuma ka'ab ka'abul ahbar da kuma wahab bin munabbahin kaga mutane uku suka bada labarin nan sai ya ce yutajiru yana kasuwancinsa wa kana mu'minan za sadaka to daga zuwansu ya sa wannan mutum ya karbi imani ya zama zamanto mai sadaka ya jima'u kasbahu idan amsa fi ma yadhkurun idan yamma ta yi sai ya tattara ribar da ya samu fa yuqsimuhu nisfayn sai ya raba kashi biyu fa yut'imu nisfahu iyalahu sai ciyar da iyalinsa rabi wa yatasaddaqu bi nisfihi rabi kuma sai ba da sadaka wa kana bil madinati allati huwa biha a wannan birnin akwai wani kangararren fir'auna ta labarin da suka bayar kenan wanda ibn taymiya yake tabbatarwa ya abudul asnam shi wannan kafirin yana bautan gumaka sahibu shirkin mai shirka ne fa ba sallahu ilaihi mursalin shine sai Allah da kansa ya aiko manzanni ga wannan kafirin shine sarkin gari wa salasa waɗannan manzanni guda uku ne faqaddama Allahu ilaihi wa ila ahli madyana minhum isnayn sai Allah ya fara turo manzanni biyu ga shi sarkin gari da mutanen gari fa kazzabuhuma sai suka ƙaryata waɗannan manzanni waɗanda Allah madaukaki ya aiko sun ma'azzaza Allah Salisi? to sai Allah ya ƙarfafa da manzo na uku to kaga wannan sai ya dace da abinda alkur'ani ya nuna kuma shine gaskiya tunda Allah madaukaki bai kawo suna annabi Isa a ciki ba wato Allah da kansa shine wanda ya aiki waɗannan manzannin wannan ma yazo ta riwayar Abul Aliya <clears throat> yana cewa wadrib لهم مثلا ashabal القرية isja ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث Allah ya fara aika manzanni biyu mutanen garin suka kareta wannan waɗannan manzannin sai Allah ya karfafa da manzo na uku likai takuna hujjatu alaihim ashadda me yasa Allah ya karfafa da manzo na uku saboda hujja tafi karfi fa atau ahlal qarya saboda haka waɗannan manzanni sai suka zo wannan alƙarya ta antakiya fada'ahum ilallahi wahdahu suka kira mutanen garin zuwa ga Allah su bauta ma Allah shi kadai wa ibadatihi la sharika lahu su bauta ma Allah shi kadai kada su yi shirka da Allah fa kazzabuhum sai suka ƙaryata su mutanen garin sun ƙaryata manzannin guda uku fa atau ala rajulin fi nahiyatil qarya to za su bar garin sun je ƙarshen gari sai suka haɗu da wani mutum fi zar'in lahu yana cikin gonarsa yana aiki fasa alhumar rajulun man antum mutumin sai ya tambaye su ko kuma daga ina suka ce na hannu rusul rabbil alamin mu manzanni ne na Allah mai iko da duniya gaba daya arsalana ila ahli hadhihi alqarya Allah ya aiko mu ga mutanen wannan alqarya nad'uhum ila ibadati llahi wahdahu la sharika lahu mu kira su su bauta ma Allah shi kadai abin da ya kawo mu nan kenan kaga sun mar bayani to sai wannan mutum ya ce a tas'aluna ala zalika ajran shin ana biyan kula da ne idan kun isar da sakon Allah suka ce a ba mai biyan mu lada fa alqa ma fi yadihi saboda ka sai ya jefar da gumaka sai ya karbi addinin da suka kawo shine sai ibn taymiya ya ce wa hadhal qawlu huwa sawabu wannan magana ita ce gaskiya wa anna ha'ula'il na kanu rusulan lillahi ƙablan Masihi. Ibn taimiyya ya ce waɗannan manzanni da Allah yake bada da labarinsu a suratu yasin ai sun zo kafin zuwan annabi Isa alaihi salam kaga kenan sun riga annabi Isa zuwa wa annahum kanu qad ursilu ila antakiya an aike su babu shakka sun tafi birnin antakiya wa amana bihim habibun najjar kuma habibun najjar wannan kafintan ya gaskanta su fahum kanu qablal masihi saboda haka sun kasance ne kafin zuwan annabi isa alaihi salam walam tu'min ahlul madinati bir rusul amma mutanen garin ba su gaskanta waɗannan manzannin ba me ya faru bal ahlakahumullah sai Allah ya hallaka su saboda ka Allah ya hallaka mutanen gari saboda me ba su yi imani ba ba su yi imani da sakon da Allah ya turo waɗannan manzanni da shi ba shine sai ce walakin zanna man zanna min al-mufassirin anna al-madhkurin fi al-qur'an hum rusulul masih wa hum min al-hawariyin shine ibn taymiya ya ce amma sai kaga malamin tafsiri yana tsammanin annabi isa shi ya aike su alhali babu hujjar da ta nuna cewa annabi isa alaihi salam shi ya aiki waɗannan manzannin zahiri Allah da kansa ya aiki waɗannan manzannin kuma mutanen wannan alƙarya ba su yi imani ba da wannan fahimta ta biyu kenan fahimta ta biyu Allah da kansa ya aiki wasu manzanni ga wata alƙarya wannan alƙarya ita ce antakiya wannan ita ce fahimta ta biyu wannan fahimta tana da inganci illa dai kuskuren ne danganta manzannin ga birnin antakiya zai fahimta ta uku wannan fahimta ta uku ita ce mafi inganci a tsakanin fasarar da aka yi ma wannan labari wannan ita ce fahimtar ibn Wasaimi, za ka gani a tafsirinsa a tafsirin samin yana mujallar na goma sha ɗin shafin 177 ya ce hazal khabaru au hazal ismu wa ta'ayin lam yasih anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka labarin da ya zo wanda shi kansa ibn taymiya ya rinjayar ba shine mafi inganci ba saboda me saboda akwai ambatan sunan gari shi kuma Allah bai bayyana sunan gari ba Allah bai ce ga sunan garin ba sannan kuma an bayyana sunan habibun najjar wannan labarin ba shi da inganci daga manzon Allah ba shi da inganci daga manzon Allah ya ce wala allahu an bani isra'il wa mawqifuna fi misli hada allah nunkira wala nasbuta me annabi ya karantar da mu idan an samu labari daga wajen banu isra'il kar a ƙaryata kar a gaskanta to kaga idan ko aka ɗauko labari aka sa cin alƙur'ani ai kaga an gaskanta shi saboda haka cewa an samu wani mutum mai suna habibun najjar wannan bai inganta daga bakin manzon Allah ba cewa wannan alƙaryar wannan alƙaryar sunanta antakiya babu hujjansa imma ta alƙur'ani ko ta hadisin annabi Muhammad so kaga an samu kuskure biyu kenan karka ayyana mutumin da Allah ya bada labarinsa karka kira sunan shi domin manzon Allah bai kira ba in ka dubi bayanin al-Imam Sa'di shi ma al-imam sa'di a tafsirinsa tafsirul karim rahman yana fassara suratu yasin yace ta'ayyunu tilkal Mutum ya yace ga sunan garin lauka kana fihi fa'ida inda ma akwai fa'ida la ayyana Allah da Allah da kansa ya gaya mana sunan garin me Allah yace ka dubi ka dubi aya wadrib lahum Masalan, ashabal ƙaryati mutanen wata alƙariya wa ma na rabuka nasiya ai Allah ba mantuwa da shi ba Allah ba mantuwa bare a ce ya manta ne bai gaya mana sunan alƙariyan ba da sanin sa Allah yana sane yace mutanen wata alƙariya shine sai al-Imam Sa'di ce inda akwai fa'ida ta wajen sanin sunan alƙariyan da Allah zai faɗa amma tun da kaga Allah bai faɗa ba ba fa'ida sai ce fata'arrubu li zalika wa ma ashbahu min babi takalluf mutum yayi kokari ya ce sai ya bayyana alƙaryar da Allah yake nufi babu shakka yana cikin zakalkalewa da wuce iyaka wanda shari'a ta hana ba daidai bane wa takallum bila ilmi saboda in kai haka to zaka fassara maganar Allah alhali baka da hujja idan Allah ya ce wadda lahum ashabal qaryat eh, eh, masalan ka buga musu misali game da mutanen wata alƙarya waɗanda muka aika musu saƙonni sai kai kuma ka ce to alƙaryar na ita ce an antakiya to babu shakka mutum ya shiga cikin wani yanayi wanda ba zai samu hujja ba Alimamu sa'adi ya ce wani hada ta takallama ahadun fi misali hada hil umur idan mutum ya naci yace sunan birnin an antakiya to idan ka ce ya baka hujja nan zaka ga ya koma kame kame تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاط التي لا يستقر lahu ƙararu. babu inda zaka samu hujja domin babu wanda ya kawo alkur'ani sai manzon Allah shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa gaya mana sunan alƙaryan nan ba haka ma mutumin da yake cikin alƙaryan wanda ya musulunta ɗin, annabi bai taɓa faɗan sunan shi ba ma ta'arifu ما نعرف به أن, ilmi طريق العلم ma الوقوف Babu abin da zai tabbatar maka ka samu gamsuwa game da al'amarin alƙur'ani sai idan kana da hujjar aya ko hadisin manzon Allah wa bi zalika tazkun nafsu idan mutum yana da wannan to babu shakka zai samu tsarkakar rai wa yazidul ilmu ya samu karuwan ilimi min haifu ya zunna jahilu anna ziyaratahu bi dhikril aqwali allati la dalila alaiha shi jahili shi yake ganin za a iya harsashe ma tafsirin Alƙur'ani. Banda kuskure ne maganar Allah ba a mata harsashe dole ne mutum ya tsaya ma gaskiya in baka sani ba baka sani ba amma idan akwai inganci ga labari daga manzon Allah shikenan la hujjata alaiha wala yahsul minha min alfa'ida illa tashwishu zihni al-imam ya ce, ba za ka taɓa samun hujja da take nuna sunan alƙaryan ba haka kuma mutumin da ya imani illa dai abinda Allah ya gaya mana irja'ahal mursalun min Allah ta'ala Allah ya aika ma wata alƙarya manzanninsa saƙon shine ya amurunahum bi ibadatillahi wadahu su yi umarni ga mutanen alƙaryan su bauta ma Allah shi kadai wa ikhlasid din lahu su tsarkake masa addini an shirki eh, wa yanhawhum an wa yanhawnahum an shirki wal ma'asi su hana mutanen garin shirka da kuma sabon Allah saboda ka yace iz arsalna ilaihi musnain mun aika guda biyu fa kazzabuhuma suka ƙaryata su fa azzazna bisalisin sai muka ƙarfafa da manzo na uku faƙalu manzannin sai suka ce inna ilaikun mursalun mu ‘yan aike ne zuwa gare ku to a nan sai mutanen garin suka samu shubuha sun samu shubuha saboda su a tsammanin su ai Allah ba zai aiko ɗan adam ya zama manzo ba wanda za ka gani a suratu tagabun ayata shida ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا idan aka tura manzo sai mutane su ce a ah, dan adam mutum kamana fa kafaru wa tawallau sai suka kafurce suka juya baya wasu wastagnallahu wallahu ganiyun hamid kaga ya gwada cewar al'adar mutane ne ba sa yadda a ce Allah ya turo mutum ɗan adam a ce mutum kamana shi zai min wa'azi in yarda to Allah yakan zaɓi mutane yakan zaɓa daga cikin manzanninsa to me wani amsa mutanen garin suka gaya musu mutanen wannan alƙarya ba su gaskanta manzannin ba ƙalu suka ce ma an tumila basharun misluna ku ba komai ba ne face mutane kamar mu wa ma zalar rahmanu min shay'in ai Allah mai rahama bai saukar da kaumi ba in an antum illa da ku ba komai ba ku ba kowa ba ne face makarya masu yin ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga ba su yadda ba don me suka ce kalu sai suka ce rabbuna ya alamu ai Allah mahalicinmu yana sane inna ilaikum lamursalun lalle mu yan aike ne zuwa gare ku in ji manzanni guda uku suke gawa mutanen wannan alkariya din suka ce Allah ya sani domin dama mutanen sun ce a'a ku karya kuka yi ma Allah da suka ce a to ai Allah ya sani shi ya aiko mu gare ku wa alaina wa ma alaina mubin ba mu da wani aiki face isar da saƙo wannan isarwan ko mabayyani ba a boye yake ba me suka ce Kalu suka ce لئن ta ترضوا na وليمسنكم منا ce inna mu muna canfatar ku mun yi camfi da ku la'in tantahu in ba ku daina ba ta duk wani sharri da ya same mu za mu ce ku kuka jawo mana lanar jumannakun kuma in ba daina ba za mu jefe ku wala ya masannakun minna azabun alim mota azaba mai raɗaɗi za ta same ku daga wajenmu kaga an kai ga barazana sun kai ga barazana suna nuna cewar a daina ma yi musu wa'azin kuma wannan shi nuna cewar camfi yana da asali ga kafiran farko saboda ka in ka dubi tarihin manzannin Allah duka sai kaga mutanen suna yin camfi ga manzannin kamar misali samudawa suka yi camfi ga annabi salihu alaihi salam wanda ya zo a suratun namli ayata 47 qalu na bika wa biman ma'aka za mu yi camfi gare ka da waɗanda suke tare da kai ƙalu sai ce ta'irukum inda Allah ai abin kuke camfin nan aiki na wanda ke wurin Allah bal antum qaumun tuftanu ku mutane ne da ake muku jarabawa ka san wani bai yadda za a mishi jarabawa ba saboda haka idan asara ce ta same shi sai ya rika dubawa cikin matansa wanne ne ya aura ba da dadewa ba wannan farar kafa ce to shikenan ba za ka faɗi ba sai ta hanyar mata wannan ai shirka ce to saboda haka yasa duk sa'ilin da wata fitina ta samu to sai su ringa alakanta shi ga wani abu daban wato shi Allah ba zai jaraba ka ba to shine lokacin da Annabi Salihu ya taho ga mutanen sa yake musu wa'azi mutanen Annabi Salihu suka ce a ah, ai mu muna camfi da kai tunda ka zo garin nan asara take biyo mu saboda ka kai ba alheri bane sai sai Annabi Salihu ya ce bal antum qaumun tuftanu ku mutane ne da Allah ke muku jarabawa Allah yana iya jarabawa ga dan adam kana samu ya canza kasan shi mutum ya fi son kullum ya samu to ai ko tafiya akwai hawa akwai gangara saboda haka idan aka samu hawa ka bar da shi ka bar ma Allah al'amarinsa kar ka rika daukar cewa ai aure da kai ne a'a unguwar da ka koma ko gidan da ka tare don babu sharrin da ɗan adam shedan ba zai samar tunani ya alaƙanta fitinar Allah da ita ba abinda annabi salihu ya faɗa musu kenan kaga wannan alqur'ani ya nuna mana in ka zo tarihin annabi Musa alaihi salam annabi Musa da ya je ga Fir'auna mutanen Fir'auna sai da suka yi camfi ga annabi Musa wannan ya zo a suratul a'raf aya ta 131 fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hazihi idan aka samu alkhairi a gari sai Fir'auna da mutanen su ce to kaga dalilin mu ne saboda mu ne masu son zaman lafiya saboda kai sa aka samu ci gaba wa in tusibhum sayyi'atun idan wani abu mummuna ya auku a gari ya tayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su alaƙanta aukuwar wannan mummunan abun ga annabi Musa da mutanansa ke kai Musa tun da ka zo garin nan shikenan farashin kaya ya tashi muka shiga fari aka shiga annoba sai Allah ya ce ala inna ma ta'iruhum indallah ai abin da suke camfin yana wurin Allah ai babu mai canza al'amari sai Allah saboda haka idan kaga an shiga wahalar rayuwa Allah ne ba mutum bane walakin na aksarahum la ya'lamun Allah ya ce amma mutum mafi yawa ba su sani ba in ka dawo kafiran makka haka nan suka yi camfi ga manzon Allah shi ma Allah ya ba mu labarin sa a suratul nisa'i aya ta 78 wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indika mutanen makka idan alkhairi ya zo gari za su ce wannan Allah shi ya kawo idan sharri ya zo gari sai su ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo wannan eh, ya kudu hadhihi min indika qul kullun min indillah kaji inda Allah ya faɗa qul min indillah kowanne daga wurin Allah ne idan kaga an samu alkhairi a ƙasa daga Allah ne idan kaga fitina ta zo daga Allah ne jarabawa ce Allah ba zai taɓa barin ɗan adam ba sai ya jaraba shi sai Allah ya ce famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa me yasa mutanen mutanen nan ba sa ma iya fahimta ai abu ne a cikin sauƙi. ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa nafsika idan musiba ta same ka sai ka dubi ayyukanka me ka yi wanda ya jawo maka fushin Allah to saboda haka mutanen sun yi camfi ga waɗannan manzannin me Allah madaukaki ce muna gaba qalu ta'irukum ma'akum ta'irukum ma'akum بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم سيود أن من زني أكد الله يتورما suka ce ai abinda kuke camfin nan ma’akun yana tare da ku abinda kuke camfi yana tare da ku a in zukirtun saboda kawai an muku gargadi sai zaman to bala'i ya biyo baya bal'antun ƙaunin qaumun wanda shi ne amsa ku mutane ne masu barna barnar da kuke ita ta jawo musiba ga ƙasa saboda ka ba mu muka kawo canfi ba kaga wannan shi ya nuna cewar duk sa'ilin da musiba ta samu ɗan adam ya dubi aikinsa waɗannan ayoyin duk haka suke karantar da mu kamar misali annabi salihu yake cewa ta'irukum indallah in ka dawo ga annabi Musa alaihi salam Allah madaukake yace inna ma ta'iruhum inda Allah walakinna aktsaruhum la ya'lamun in ka dawo ga inda Allah ke bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul kullum min indillah ashe ya gwada cewar duk inda musiba ta kaga ta auku daga wurin Allah ne to amma tana da sababi tana da sababi shi yasa suke cewa bal antum qaumun musrifun ku mutane ne waɗanda kuka wuce iyaka as-sarfu shine tajawuzul haddi saboda ka idan mutane sun wuce iyaka to musiba za ta iya zuwa don haka yasa Allah yake gargadin mu iyakarsa kar a kusance ta amma idan har za mu rika kusantar iyaka to bala'i zai rika zuwa ga al'umma a rika tunanin ai akwai wani sababi da ya kawo shi wanda an manta laifin da ake ma Allah tabaraka wa ta'ala na wannan shine abin da labarin ya tabbatar wato Allah subhanahu wata'ala ya aika manzanninsa zuwa ga mutanen wata alƙarya Allah bai bayyana sunayen manzannin ba kuma Allah bai bayyana sunan alƙaryar ba abinda Allah ya tabbatar mana a lokacin da ya aika waɗannan manzanni mutanen alƙaryan sun ƙaryata manzannin har ma suka yi camfi ga waɗannan manzanni